لله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah maɗaukacin sarki wanda da yadda su da ƙaddara wasa mun kasance a wannan ɗaki nasa mai albarka a wannan masallaci na juma'a na alhaji abubakar ya yi a rajin masjid wanda ta sani da masallacin biyati ba don komai ba sai don gabatar da wata gagarumar lecture wadda rundunar hizba ta jihar gombe ta shirya wa ainihin wato mata a al'umma mata musulmai na wannan jiha domin a faɗakar da su a tunatar da su dangane da wasu matsaloli da suke damun al'ummar musulmai a yau wannan runduna ta yi tunanin a karin farko don a gabatar da wannan lafca wa 'yan hizba ne kadai amma ganin fa'ida da kuma ainihin wato alkhairin da ke cikin wannan darasi da muke fatan a gabatar da shi muka shawarta da shi chief imam na wannan masallaci shek adam Hama, albani wanda kuma shi da wanda zai gabatar da wannan lacca ya kamata cewa a faɗaɗa wannan ainihin wato gayyata zanto ta gari gaba daya wannan ya sanya muka ainihin ga yaci ɗan uwanmu ɗan agaji na sauran ƙungiyoyi na addinin musulunci da kungiya ta musulunci ta form da kwamitoci da suke gabatar da ta'alimat da kuma ainihin wato tafsirin alkurani a lokacin ramadan na wasu angonni da kuma ainihin sauran al'umman gari gaba daya wannan abu ya faru bisa ƙarƙashin gudanarwa na da'awa a relief organization da ke nan jihar gombe kuma muna kira ga 'yan uwa wa'anda suka halarci wannan ah, zama ko wannan lacca da su tsaya su saurari darasin da yake cikin wannan lacca domin a matsayinku na iyaye waɗanda kashi saba'in na tarbiyyar al'umma yana hannunku ya sanya mu ga cewar matsalolin da suke faruwa akwai rawar da za ku taka domin cikin yardar Allah a ga cewa an samu sauki daga ainihin wannan abin saboda haka ba tare da bata lokaci ba insha Allah a wannan zama muna tsammanin isowar uwar gidan mai girma gwamnan jihar Gombe ko kuma wakilanta da izinin Allah bayan wa'annan yan uwa da kuke gani wa'anda suke da yunifan daban-daban akwai kungiyar jama'atul nasarar Islam wanda sun ba mu uzuri suna da wani program a ramar hukumar billiri wanda ya sa su mu kasance tare su a nan ba amma sun yi mana fatan alkhairi kuma muna tare da su a ainihin cikin wannan alkhairi insha Allah ba tare da bata lokaci ba zan gabatar da ainihin Sheikh Adam Muhammad Albani domin ya fara gabatar da wannan yana da awa ɗaya da rabi insha Allah cikin lakcar da zai gabatar mana muna roƙon Allah Allah ya masa jagoranci cikin abin da zai gaya mana ya gaya mana daidai mu kuma Allah ubangiji ya ba mu ikon sauraro na fahimta da kuma aiki da abin da zamu mu ji daga gare shi akramakallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna biyu ga watan biyu watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina a da shekara 1442 wanda ya zo daidai da 20 ga watan tara a gregorian kalanda 2020 kamar yadda kwamandan hizba alhaji rabi'u haruna ya gabatar insha Allah ta'ala za mu gabatar da wata muhabara wanda ta kunshi abubuwa kusan guda hudu zuwa biyar wanda wannan muhabara kamar yadda ya faɗa asali 'yan hizba ne da za a yi wa wannan muhabara to amma ganin cewa wannan matsalar ko waɗannan matsaloli da za mu tattauna sun shafi al'ummar gaba ɗaya da kuma mata gaba ɗaya sai muka ga cewa ya dace a faɗaɗa abun domin saƙon ya isa kowane lungu da saƙo wannan ya sa ba ma iya nan cikin ƙwaryar gombe ba hatta sauran local government da suke kewaye da gombe mun tura musu takarda ta gayyatar wannan lacca ɗin da kuma buƙatar su halarta domin su ma su tafi da wannan sakonni zuwa ga ƴan uwansu da suke waɗannan lunguna da waɗannan yankuna A alhamdulillah cikin iyawar Allah Allah madaukakin sarki ya ba mu dama domin mu zo mu gabatar da wannan lacca kamar yadda na faɗa laccar ta kunshi kusan abubuwa guda hudu zuwa biyar abu na farko dai akwai harkar fyaɗe abu na biyu akwai harkar luwaɗi abu na uku akwai harkar maɗugo abu na hudu akwai harkar satar yara abu na biyar akwai harkar shaye-shaye to waɗannan abubuwa idan da za a ware kowanne a bashi awa ɗaya da rabin nan to sai dai mu gama sukuwar mu a wannan awa ɗaya da rabin mu sauka shi ma ba mu gama shi ba to amma saboda mu samu al'amura su tafi kuma a samu lokaci a isar da saƙonnin da ake bukata sai maka dunkule su a lokaci ɗaya za mu taɓa kowanne gwargwadon iyawa fatanmu shi ne mu ba abin da larabawa suke faɗa khairul kalami ma dalla wa in ƙalla mafi alherin magana ko zance shi ne wanda ya nusar komai ƙanƙantarsa muna fata Allah ba mu iko mu gabatar da abin da zai tasiri gare mu da al'ummar mu kuma ya zama sanadiyar dakile da kuma datse waɗannan matsaloli da suke damun al'umma na kasafta lantar zuwa kashi biyar sha Allah ta'ala saboda samun sauƙin gudanar da ita abu na farko ita ce muqaddima gabatarwa abu na biyu za mu magana akan illatu jarimatu zina wato illar da babbar laifi na zina yake haifarwa da kuma matsalarsa a shari'a za mu yi bayani akan illatu bayanu garimatu a alliwat wato illar da fitina da masifar luwaɗi take haifarwa da maɗugo da kuma fyaɗe da shauransu sannan za mu yi magana insha Allah gaba ta hudu akan isbabu intishari hazihil fawahish sabubban da suka jawo waɗannan alfashoshi suke yaɗuwa a cikin al'umma sannan na biyar za magana akan al-makhraj min hadhihi al-musiba aw al-masa'ib menene mafita dangane da waɗannan masifu ta ina za mu fita meye makubuta abu na shida insha Allah ta'ala zai zama al-khatima matukar zance Allah ya datar da mu abu na farko kamar yadda ne alkawari shine muqaddima malamai suka ce inna min ahkamil qur'ani wa hidayatihi yana daga cikin hukunce-hukuncen alkur'ani da kuma shiryarwar alkur'ani alhassu ala tamassuki bil akhlaqil Ƙur'ani ya yazo addini ya da ya kwadaitar da mutane ne akan su ɗabi'antu da ɗabi'u masu kyau su ɗabi'antu da halaye masu kyau hali na tauhidi da aƙida kaɗai ta Allah cikin bauta hali na bauta wa Allah da barin tambele da hali na kaucewa ayyukan asha da aiki na sabo da ayyukan da Allah baya so da wanda shari'a ta tsoratar ko ta tsawatar wal adabil aliya kuma addini ya zo ya karantar da mutane ladubba wanda suke madaukaka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah san da ya bihi a cikin alqur'ani yace wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kana kan halaye da ɗabi'u masu kyau masu girma masu mutunci kuma ya faɗa cikin hadisinsa cewa inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq an turo ni ne kadai dan in cika ɗabi'u masu kyau hali mai kyau tarbiyya mai kyau da yanayi mai kyau to addini abin da ya zo ya koyar da al'umma kenan wazzajir addini ya zo ya tsawatar mimma ya khillu bi daga aikata abin da zai taba mutuncinka ko addininka duk abin da zai taba mutuncinka ko zai taba addininka ko zai taba addininki ko mutuncinki to addini ya zo ya tsawatar wal afaf addini ya zo ya gudanar ko ya faɗakar akan abin da zai ainihin wato taɓa kamewar ɗan adam da kuma abin da zai shafi rayuwarsa da mu'amalarsa wannan ya sa addini ya ce a yi sallah ya ce a yi ayyukan ibada wannan dalilin ya sa addini ya ce a kiyaye ayyukan sabo da ayyukan da ba su da kyau duk wani abin da musulunci bai yarda da shi ba addini ya tsawatar a kai ya kuma ja hankalin mutane akan cewa kar su kuskura su ainihin wato aikata shi wa min ajli zalika harrama Allahu zina wal liwat saboda wannan ne subhanahu wata'ala ya haramta aikata zina ya kuma aikata ya kuma haramta aikata luwadi da madugo da sauran ayyuka na barna waɗanda suke faruwa a cikin al'umma wa akhbara annahu min al-fawahish kuma Allah ya bayyana mana cewa waɗannan ɗabi'u suna daga cikin alfasha suna daga cikin miyagun ayyuka qul harrama Allahu zinata harrama Allahu al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana qul innama harrama Allahu al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana kace musu lalle Allah madaukakin sarki ya haramta alfasha ya haramta ainihin wato abubuwan da suke na bayyane da ita da kuma wanda suke na boye hakanan kuma addini madaukakin abin nan Allah madaukakin sarki ya zo da shi a cikin addini cewa duk wata ɗabi'a wata take mai muni to Allah maɗaukacin sarki ya haramta ta kuma wannan ya sa dukkanin hankalin da ya cika hankali da dukkanin mutumin da ya cika ɗan adam mai daraja ya yana ganin waɗannan abubuwa a bisa cewa alfasha ne ba su da kyau wato ya kullu bi aqalin salimin wa fitratin qawima duk mutum mai hankali mai sanin ya kamata to ya san cewa waɗannan ɗabi'u da waɗannan halaye miyagu irin na waɗannan abubuwa ba daidai ba ne wannan dalilin ya sa musulunci ya tanadar da uquba ta duniya da kuma ta lahira akan duk mutumin da ya aikata kwatankwacin ire-iren waɗannan ayyuka idan mutum ya yi zina yana da mata ko mata ta yi zina tana da miji wannan kai tsaye musulunci bai ba da wata sassauci ba yace ma damar shaidu da tabbaci ya tabbata abinda musulunci yace shine a kashe waɗannan mutanen a shari'ar musulunci ba a saurarawa mutumin da yayi zina yana da mata haka kuma ba a saurarawa wadda yayi zina ko tayi zina tana da miji saboda musulunci ya tsarkake tsatso na al'umma ya tsarkake ainihin wato tsatso na jama'a wannan yasa musulunci yanke wannan hukunci kamar yadda shekul islam Muhammad bin Salih al-Uthaymin Allah madaukakin sarki ya masa rahama ya faɗa a cikin littafin sa Sharhul Kaba'ir yace an ce a kashe mutumin da ya zina ne yana da mata an ce kuma a kashe wanda sai zina tana da miji saboda ba su cancanta su ci gaba da rayuwa a cikin al'umma ba saboda ɓata zurriya da kuma ɓata yanayi na ainihin wato wannan zurriya ɗin da Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da su a doron ƙasa. wanda kuma ba shi da mata ko kuma matar da ba ta da miji idan ta yi zina musulunci ya tanadar da cewa akalla a yi masa bulala guda ɗari sannan kuma akalla a ɗaure shi na shekara guda baya cikin al'umma an masa uzuri ne cewa a yi masa wannan hukuncin saboda uzurin ta iya yiwuwa fusgar sha'awa ce ta kai shi zuwa ga aikata wannan abu fuzga ce ta yanayi marar daɗi ya kai shi zuwa ga aikata wannan abu wannan dalilin ya sa musulunci ya ce a yi masa sassauci kar a kashe shi ko kar a kashe ta ai yi mata bulala guda ɗari sannan a ɗaure ta na aƙalla shekara guda kamar yadda ainihin wato musulunci ya tsara to kun ga idan muka lura wannan ya nuna mana ashe musulunci bai yarda da aikata irin waɗannan abubuwan ba balma ya yi tukkanin tanadi da tattalin masu aikata wannan abun cewa ga irin yadda hukuncin musulunci ya tsara a kayansu to wannan kuma shi yake nuna mana ashe yana da kyau mu tsaya mu lura da faɗakarwar addini kar ya zamanto mu batta kara zube wato ya zamto mutum bahi da rayuwa mai kyau ko mu'amala mai kyau tsakaninsa da ubangijinsa subhanahu wata'ala a gurguje wannan ne kawo ni gaba ta biyu ta wannan latta wannan ita ce kamar gabatarwa wannan ya kawo ni gaba ta biyu ta wannan latta bayani dangane da abin da ya shafi wato zina da illolinta da kuma hukuncinta a shari'ar musulunci Allah subhanahu wata'ala ya ja hankalinmu a cikin alkur'ani yace wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wasa a sabila kada ku kusanci zina wala ƙarabu a zina kar ku kusanci zina sai ce innahu na fahishatan domin zina alfasha ce wasa a sabila kuma mummunan tafarki ne mummunar hanya ce wannan aya idan ita kaɗai muka ɗauka a matsayin hujja na cewa zina ba su da kyau wallahi ta gamsar da mu babu da bukatar bayani Allah ya ce alfasha ce kuma mummunar hanya ce kenan wannan ya nuna mana duk mutumin da ya zama mazinaci ko ta zama mazinaciya to ta fada cikin layin alfasha sannan kuma ta fada cikin layi mummuna hanya da za ta kai ta zuwa ga hallakar duniya da lahira baki daya ubangiji subhanahu wata'ala da zo yana ambata wasu mutane na kirki sai faɗi wasu halayensu daga cikin halayen sai bayyana cewa ba sa zina sai wannan ya nuna ashe kenan duk mutumin da yake zina to baya cikin waɗannan mutanen da Allah madaukakin sarki yake yabo Allah madaukakin sarki yace wallazina la yad'una ma'allahi da ilahan akhara su ne waɗanda ba sa haɗa Allah da wani cikin bauta wala ya ƙatulunan nafsan lati harrama Allah illa bil haƙ kuma ba sa kashe ran da Allah ya haramta kashe ta idan ba ta cancanci kisa ba kuma hukunci ya hau kanta alƙalai sun yanke hukunci sun zartar ba in ba hukunci aka yi warai cewa a kashe ta ba to ba sa kashe rai wala ya ƙatulunan nafsan lati harrama Allah illa bil haƙ sai Allah ya ce wala ya yaznun sannan kuma ba sa zina Allah ya ce wa man yaf'al zalika yalqa asama wanda duk ya aikata waɗannan abubuwa guda uku ko dai bautawa nan Allah ko kashe rai ko kuma zina Allah ya ce wannan ya haɗu ko zai haɗu da mummunan sakamako da mummunan zunubi menene zunubin kamar mun tambayi Allah wannan iri sai Allah ya ce yudha'af lahu al'azabu yawm qiyama za a rubanbanya masa azaba a gobe kiyama wa yakhludu fihi kuma zai dawwama cikin azabar muhanan cikin wulakanci da cin mutunci halin da za a shiga a lahira hali ne na dindindin da haka idan tsautsayi ya ɗebe ka ko ya ɗebe ki zamiyar kafa ta kai ki kika fada a hali mummuna to za a dawwama ne a ciki shi yasa babu mutumin da yi wa kansa asara ko ta yi wa kanta asara irin wadda wannan rayuwar ta biye mata da wannan gajeriyar duniya ta biye mata ta afkar da ita cikin masifa ba za ta gane wannan ba sai ranar da ta kwantar da hakarkarinta a cikin kabari a lokacin ne za ta gane mummunan yanayin da ta afkar da kanta to amma da ke Allah mai rahama ne sai sai illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima Allah sai ce illa man taba sai fa wanda suka tuba wataƙila daga yau da kika ji laccan nan sai kika ga cewa wannan hanya da kika ɗauko ko dai ta zina ko ta maɗigo. ko kuma ta luwaɗi domin abin mamaki hatta a cikin mata akwai masu luwaɗi abin mamaki banda matugo da suke neman mata ‘yan uwansu to kuma sukan nemi namiji ya sadu da su ta inda shari'a ba ta yadda ba wannan shi ake kira daɗe kan yaɗe zinar kanta haramun ne ballantana kuma a yi ta ta hanyar da Allah bai ce a yi wannan saduwar ba to wannan sai ya nuna ma damar Allah ya taimake kika kauce waɗannan abubuwa to lalle wannan shine babbar hanya ta kubuta in kuwa aka yi rahin sa'a al'amari ya faru da ke makamancin wannan to lamari ya baci Allah ya ce fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat irin waɗannan da suka tuba suka gyara aikin su sune waɗanda Allah zai canja musu ayyukan su na banza su koma na kirki wa kana Allahu ghafurur rahima domin Allah maɗaukacin sarki mai yawan gafara ne ko mai yawan rahama ne subhanahu wa ta'ala saboda ya tsoratar da mutane su daina fasikanci na zina su daina kuma fasikanci na maɗugo ko luwaɗi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce azzaniyatu wazzani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata galda mazinaci da mazinaciya in an kama su matukar ba su da aure to ayyuka kowannen su bulala ɗari azzaniyatu wazzani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda Allah ya ce wala ta'khudh karda a ce wai tausayi ra'afatun wani tausayi ya kama ku fi dinin lahi a cikin addinin Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun kasance kun yi imani da Allah kuma kun yi imani da ranar tashin alkiyama saboda haka subhanahu wata'ala ya ja hankalinmu akan wannan ya kuma yi mana dukkanin tsawatarwa da faɗakarwar da za ta ja hankalinmu domin kar mu aikata wannan mummunan sabo Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana cewa duk mutumin da ka ganshi yana saduwa da wata mata wacce ba matar shi ba to ɗayan biyu ne imma shi ya zama mazinaci ita ta zama mazinaciya imma ita ta shi ya zama mushriki ita za zama mushrika Allah ya ce azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik sai ce wa hurrima zalika ala almu'minin mazinaci baya saduwa da wata mata da zai yi zina da ita face sunanta mazinaciya ita wannan matar haka kuma ita ma ba ta saduwa da wannan miji da zai sadu da ita face sunansa mazinaci wannan mijin ko kuma shi ya zama mushiriki ita ma ta zama mushirika Allah ya ce wa hurrima zalika alal mu'minina domin an haramta haka akan mu'mine baki daya domin abinda zai baka mamaki shine wasu suna fassara wannan aya da wasu fassarori cewa idan kai mazinaci ne lalle sai ka auri mata wacce take mazinaciya hakikanin ayar ba wai haka take nufi ba tunda cewa akwai wanda suka fassara ta da haka al-Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin sa ya kawo waɗannan maganganu na wasu malamai da suke ganin ma'anar ayar shine ma damar kana zina to zai yi wahala baka auri mazinaciya ba haka ma damar ke mazinaciya ce to zai yi wahala baka auri mazinaci ba kuma wani abin da zai baku mamaki duk mazinaci za ka ga baya son auren mace in ya gane mazinaciya ce haka duk mazinaciya za ki gabata son auren namiji in ta gane mazinaci ne wato ashe tarbiyyar da tsaftar tana da kyau kenan amma don me yasa kika fada to in dai haka ne mana idan kina sha'awar auren mutum kamamme to me yasa kika fada wannan fasikanci in kana sha'awar auren mace kamammiya me ya afkar da kai cikin wannan fasikanci to wannan yana daga cikin abin da wasu daga cikin mu suka afka cikin shi saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ja hankalinmu dangane da wannan ɗabi'a da kuma wannan hali ubangiji subhanahu wata'ala ya yabi masu kiyaye al'aurarsu a cikin alkur'ani ya kuma ja hankalinmu da mu kiyaye subhanahu wata'ala yace wallazina hum li furujihim hafizun waɗannan waɗanda suke kiyaye al'aurarsu illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ittaga wara'a zalika fa ulaika humul adu Allah yace wallazina hum li furujihim hafizuna waɗannan da suke kiyaye al'aurarsu illa ala azwajihim sai dai akan matansu da suka aura ko mazajensu da suka aura aw ma malakat aymanuhum ko kuma abin da damar su ta mallaka a lokacin da ake iya mallakar kuyangi da saɗakoki da shauransu Allah ya tafa innahum ghairu malumi waɗannan ba ababan zargi ba bane dangane da wannan Allah ya tafa manibta gawara a zalik wanda duk ya nemi biyan bukatarsa ta wata hanya daban wa ulaika humul aduna to in kina neman yan ta'adda yan ta'adda inda Allah to in kika samu waɗannan kin gama ba a biyan bukata kai ta matar aure matarka ta aure haka ba a biyan bukatar sha'awa sai da mijinki da kika aura amma yau an wayi gari mutane suna biyan bukatar su ta hanyoyi da yawa wanda shari'a ba ta da ita ba yau an wayi gari aure ya zama fitina zina ta zama araha an wayi gari mutane da yawa suna so su yi aure don su zauna da mata a biya bakarfinsu domin za mu zo mu ji daga cikin asibabu intishari zina walliwa daga cikin abin da ya sa zina ta yaɗu luwaɗi ya yaɗu maɗugo da sauran abubuwa na fyaɗe ya yaɗu akwai wato wahalar da aure ya yi da kuma sauƙin da zina ta yi kuma babban abin takaici da ban mamaki zinar maimakon mutum ya yi da daidai da shi sai dawo yana yi da ƙananan yara a wasu lokuta ma ƙanƙantar yarinyar ya wuta ma a faɗa maka hankali ba zai taɓa ɗauka ba don haka ma masana suka ce galibi masu yin fasikanci da irin waɗannan ƙananan yara yarinya yar shekara biyar yar shekara hudu yar shekara uku wata ma yar watanni daga cikin magabata waɗanda suka faɗi magana akan irin waɗannan mutane suka ce akwai waɗanda kwata-kwata ma ba su da hankali kai ne kake ganinsu hankalinsu kawai na cin tuwo ne da sanya riga da su kwana a cikin ɗaki ba za su kwana a bola ba ko kuma kan titi amma in dai hankali ne na sanin shari'a da hankali na kiyaye dokar Allah da hankali na kiyaye mutunci suka ce waɗannan mutanen ba su da shi domin abin da zai dame ki ko ya dame ka shine da Allah idan ana zinata idan zin dadi. daɗi kamar yadda wani wani bawaki yake faɗa cewa amfanin zunubi romo ko in babu romo a cikinsa ba da amfani ka wahalar da kanka kuma ga zunubin ka ba to idan amfanin zina ita ce roman jin daɗi da za ka ji don Allah wanda daɗi mutum zai ji ga yarinya yar shekara biyar ko yar shekara shida wallahi tallahi babu abin da za ka ji ka cutar da ita ka damejin rayuwarta sannan kuma musulunci ba zai barka ba domin wannan abin da ka ɗauko da wannan rikicin da ka ɗauko ya haifar maka da damuwa tsakaninka da ubangiji saboda haka wallahi dole ne mutane su ji tsoron Allah zina da fyaɗe da yarinyar da bata wuce shekaru ba wallahi wallahi wannan ba karamin ta'addanci wa kai bane da addini ko turawa da suka zamanto lalatattu na ƙarshen zamani ba su yadda da fasikanci da ƙananan yara ba doka suke da ita mai zafi akan duk mutumin da aka same shi da laifin yin fasikanci da yarinyar da bata saka hankalinta ba to ballantana kai da musulunci gaba ɗaya ce kar ma ka kusanci inda zalar take to amma za mu zo mu ji akwai wasu dalilai ne da suka jawo wannan abin ke faruwa da mu kuma ya sa mutane suka ruguntsumi cikin waɗannan abubuwa amma tuni addinin musulunci ya tsawatar dangane da waɗannan halaye ya kuma ja hankalinmu a kayi Allah maɗaukacin sarki ya sauwaƙe al-imamu abu dauda ya rawaito hadisi da hida al-imamu al a cikin sha'abul iman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake baɗa inzu abu huraira yake cewa idza zana ar-rajulu idan mutum yazo yana zina ko mace tazo tana zina karaja minhu al-iman imani yakan fita a jikinsa ne gaba daya fakana ka zullati ala ra'asihi dama imani yana nan kamar wata inuwa ce a kansa to yana fara zina sai Allah ya zare masa wannan imani don Allah yanzu duk abin da zai hana ka kasancewa mutum mai imani wannan ba karamin masifa ba ce a gare ka ko a gare ki tare da cewa idan ana magana akan wannan ba ana nufin gaba ɗaya ka fita a musulunci bane ba amma dai magana ta yi zafi a ce mutum daga ya fara mu'amala irin wannan imani ya fita a jikinsa ya kamata in har kana son rahama to duk abin da zai sa imaninka ya yi rauni ko ma ka rasa shi gaba ɗaya ya kamata ka ji tsoron Allah ka kiyaye shi ka kuma ja hankalin kanka da duk wanda ke kusa da kai cewa a kiyaye wannan abu imamu muslim da al'imamun nasa'i sun rawaito hadisi daga sahabi abi huraira Allah maɗaukacin sarki ya ƙara wa abu huraira yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce salatatun layu kallimuhumullahu yau malkiyama akwai mutum guda uku wanda Allah ba zai musu magana ba a gobe kiyama wala yanzuru ilaihim kuma Allah ba zai kalle su ba wala yuzakkihim kuma Allah ba zai tsarkake su ba walahum azabun alimun kuma suna da azaba mai raɗaɗin bala'i waɗannan mutum uku manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake Allah ba zai kalle su ba ba zai musu magana ba kuma suna da azabar da kaɗai Allah ne ya san girmanta daga cikin waɗannan mutane manzan Allah ya ce zane. zanin dattijo amma mazinaci ya lal'ajab wallahi da za ki je ki tambayi ma'aikatan human rights ko kuma ki je nan kurkusa ɗaya daga cikin dibidin na police ki je ki tambaye su wannan irin kisa-kisai ake kawo musu a wuni a wannan lokacin namu dangane da abin da ya shafi zina ko luwaɗi ko fyaɗe wallahi sai hankalinki ya tashi za ki ga mutum shekararsa sittin da biyar shekara saba'in amma an same shi da yarinya yar shekara shida ko bakwai ya yi mata fyaɗe za ki samu mutum yana saduwa da 'ya'yansa na cikinsa akwai wata barista da ta taba gayyata na wani police station ta ce da Allah ta buga min waya ta ce don Allah malam duk abin da kake ka bari ka zo police station kaza ina son ganin ka na ce mata barista ki ya hakuri ina cikin ayyuka ta ce don Allah malam in dai aikin da kake na addini ne to wannan aiki yana kan gaba a cikin ayyukan addini don Allah ka bar wannan ka taho na na ce ga nan zuwa ina zuwa sai na samu wani mutum da 'ya'yansa mata guda uku ya mai da su matan aurensa kusan shekara biyar yana saduwa da su wallahi tallahi ‘ya'yansa na cikin shi ya kori uwarsu yana zaune da su a cikin gidan. Karamar daga ciki ita ce wadda ta tona asirin abin kuma abin da ya faru ta tona asirin abin shine tana da saurayi yana ta turowa zai turo neman aurenta shi kuma uban yana ta rejecting yana hanawa in ya turo sai mauze magana karshe dai da abu ya yi tsamari ta san wannan barista din sai ne ta je gidanta tana kuka tana mata bayanin halin da suke ciki barista ta ji hankalinta ya tashi ta ce mu tafi gidan naku ta je ta sa aka ɗauki uban aka tafi da shi police station aka je aka bincike shi daga cikin dalilan da ya bar wanda ya sa ya aikata wannan abun shine bokan shi ne ya ce idan yana kwanciya da su zai yi kuɗi wanda za mu zo mu ji daga cikin in intishar hazihil musiba akwai ayyukan bokaye wanda ke yafi yawa a cikin wannan sai mun zo magana akan sababan da ya ja wannan musiba wannan ba labari aka ban ba ni na je na ga mutumin da ido na kuma ne magana da shi to ire-iren waɗannan suna nan a cikin al'ummar mu nan wallahi sun fi shurin masaki Allah ya kiyaye don haka manzan Allah ya ce shekun zani dattizo a same shi yana zina da ƙananan yara mana suna musu wayo da alewa suna musu wayo da awara suna musu wayo da balambalan da dai shauransu ko kuma iyaye da ke wasu kusakar karu ne don za mu zo mai magana akan gudunmawar da iyaye suka bayar wajen yaɗuwar wannan musiba da rashin kula da ƴaƴansu ƴaƴan sun zama kamar ƴaƴan awaki ku duba dai dabba akuya shari'ar musulunci tace karka bata ta dinga yawo a waje haka ne ko ba haka ba tace ka daure ta idan ta je ta ciyo kayan wani to zaka biya to balantana da dan adam amma ya to ke uwa baki san shigarsa baki san fitarsa ba baki san suwaye abokansa baki san suwaye kawayenta ba yarinya ta kai shekara hudu ko biyar amma ka ganta ta fallo da gudu daga cikin gidansu babu wando a jikinta wanda fasikan mutane suna nan akan layin anguwar baki sani ba suna neman irin wannan damar to wannan duk daga cikin matsalolin da suka jawo mana amma za mu zo kansu insha Allah ta'ala hadisi ya tabbata daga abdullahi dan mas'ud Allah madaukakin sarki ya kara wa abdullahi dan mas'ud yarda yace qultu ya rasulullah wata rana na tambayi manzon Allah na ya manzon Allah ayyu dhanbi a'zam daga cikin zunubai wanne ne yafi girma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka abu na farko da yafi girma a cikin addini shine mutun ya sanya wa Allah kishiya bayan kuwa Allah shine ya halitte ka huwa allazi khalaqaka fa sawwaka fa adalak fi ayi suratin ma sha'a rakkabak babu laifin da ya fi girma irin shirka ga Allah Abdullahi dan Mas'ud sai ya ce qultu ya rasu ce ya Rasulullahi inna zalika al'azim wallahi manzon Allah wannan kan abu ne mai girma thumma ayyu daga hi sai wanne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace an taqatula waladaka khashyata an yut'ima ma'ak ka kashe danka saboda tsoron talauci Allah ya ce wala taqatulu auladakum khashyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum inna qatlahum kana khit'an kabira kar ku kashe ƴaƴanku saboda tsoron talauci wanda in mun zo magana akan gabar satar kananan yara har ya kai matakin da mutum zai ɗauki ɗansa da hannun shi ya je ya sayar da iya karɓi kuɗi bayan kuma Allah ya hana wannan sai da ɗa kashe shi ne domin inda ka tura hidin nan ta iya yiwuwa matsafa ne wanda suke tsafi da ƙananan yara to wannan yana daga cikin matsalar da yau muke fama da ita da haka Allah ya ja hankalinmu akan cewa kada mu wannan abu na uku manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wa an tazbi bi halilati jarika yi zina da matar makwabcinka ko ƴar makwacinka yanzu kwanan nan akwai wani yaro na san shi ya san ni yanzu in ya ji maganar nan ya san da shi nake abokinsa yana da mata suna da ƴa yar shekarar ta hudu da rabi zuwa biyar sai matar Allah ya mata rasuwa uwar yarinyar to shi dama ba mazauni ba ne uban yarinyar yana ɗan fita ne wasu garuruwa haka sarin kaya ya dawo ya sayar ya ƙara fita haka yake yi sannan Allah ya jarrabe shi ba shi da dangi a nan kusa asalinsa ba ɗan garin nan ba ne waɗanda yake tunanin zai iya mu'amala da su ya fahimci ba mutanen arziki ba ne wallahi sai ɗauki wannan yarinya zai yi tafiya farin kaya sai ɗauki wannan ya sai ba wannan abokin nashi riko amana shekarar tabbiyar yarinya sati biyu ya dawo ya je karɓo yarinya yana gidansa ya tura ta ta ɗauko masa wani abu sai ya ga yarinya tana tafiya a gwaggwane sai kira ta yace wancan me yake damun ki ne sai ta fashe da kuka yarinya yar shekara biyar zuwa shida sai kama ta sai cire wandanta sai duba ai in gaya muku bai yi minti sha biyar a cikin gidan ba sai asibiti saboda gabanta ya kumbura sintum a asibiti ne take gaya wa likitoci cewa baban wansa ne bayan babanta ya bada ita ajiya ga abin da yake mata sun tafiyarsa wallahi tallahi wanda yake yayi wannan abun da ni aka je akan kes din na cewa alƙalin wallahi sai an hukunta wannan in kuma baka hukunta shi ba kai ma zan tsine maka albarka wallahi na ce wannan ɗan iska ne sai an hukunta shi to wannan yana daga cikin masifar da take faruwa a cikinmu cin amanar ya wuce cin amana na kwatantawa ko na misaltawa abin takaicin ya wuce tunani Allah ya sauwaƙe don haka manzan Allah sallallahu Alaihi wa wa sallama ya bayyana mana kan cewa wato mutum ya yi zina da mata ko ƴar makwabtansa ko ƴar amininka ko matar amininka wannan ba karamin tashin hankali ba ne yanzu nan kafin na fito daga gida wani bawan Allah ya kira ni a waya yake ce mu wani kes ne ake yi malam shine muke neman fatawa a kai na ce me ya faru ya ce mutum ne ya fita harkar kasuwarsa ya dawo kafin ya dawo ya ta kiran matarsa a waya ba ta ɗaga ba to akwai ƙaninsa uwarsu ɗaya ubansu ɗaya a gidan dawowar da zai sai zo sai samu matar a cikin ɗakin ƙanin. daga ita sai zani babu komai a jikinta a cikin ɗakin ƙanin shi uwarsu ɗaya ubansu ɗaya so yanzu me yi hukunci na ce dama haka kuke aihe ta rikice sannan kuke neman hukunci maimakon a ji tsoron Allah a bar saƙo sai idan saƙo ya faru sai a yi ta kawo malamai fatawa to wallahi dukkan ku ji tsoron Allah wanda duk ya san yana aikata wani abu ko yana wani saƙo makamancin irin wannan wallahi ya ji tsoron Allah Allah ba zai bari ba Allah ya yi Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga sahabi Samara ibn Jundub Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labari yace wata rana mala'ika Jibrilu da Mika'il sun zo sun ɗauke shi suka ce zo mu tafi yace fa na ala mithli sai muka je muka samu wani guri tsarin gurin an yi shi kamar tulu kamar tulu a alahu bekun wa asfaluhu wasi'un saman abin a kuntata kofar gurin ba ta da girma amma kasansa kuma an yi fadi da shi katon guri haka samansa a tsoke kasan kuma an yi fadi yace fihi lagatun wa aswatun sai ina jin ihu da ƙaƙaji da muryoyin mutane maza da mata a ciki faƙultu ya jibrilu man haƙula'i manzan Allah ya ce sai na tambayi jibrilu waɗannan suwaye sai ce haƙula'i zawani wa zunat wannan mazinata ne mazansu da matansu Allah ya rugunsu masu a guri ɗaya yake ɗanɗana musu mugunyar azaba jama'a ku tsoron Allah ku kula da tarbiyyar ƴaƴanku da iyalanku ku kula da tarbiyyar mazajenku da iyayenku da kowa da yake karkashin ki yaro karke da cewa yaro ne ki ba shi kowace dama yarinya karke da cewa yarinya ce ki ba ta kowace dama karki kuskura ki sa ido ki tuna ke ma lokacin da kika yi yan matantaka ba dan mahaifiyarki ta sa ido a kanki ba ba don babanki ya sa ido a kanki ba da kin lalace to wannan lokacin ya kamata ki tuna cewa fa yanzu yarkin nan a wannan tsarar take ita ma yanzu an sake mata irin abin da Allah ya kubutar da ke din nan shine bayan suke kokarin fadawa domin wallahi ma min muslimin babu wani musulmi au muslimatin ko wata musulma face lokacin da take samartaka ko yan matantaka akwai wani lokaci da take iya tunawa shedan ya kusa ya fuzge ta haka ne ko ba haka ba za ta iya tuna wannan lokacin wasu shekaru ne na balaga wanda idan suka zo wa mutum in ba Allah ya kiyaye da sa ido da tarbiyya da addu'a ba zai yi wahala bai lalace ba a wannan lokacin to ki tuna ke ma yarki tana da irin wannan gargara ɗanki zai iya hawa wannan gargara. idan baki mai da hankali ba to shikenan ya tafi ya bi shedan kenan har gara kananan yara wanda su kawai control suke bukata amma su babu wata sha'awa a tattare da su wanda za su ji su yarzewa wani ya fasikanci da su sai dai alatilas amma ji yaron da ya kai wani munzili ko yari ya saka wani munzili to akwai bukatar saka masa ido domin ganin yadda rayuwa za ta kasance Allah madaukakin sarki ya shirye da mu a gurguje wanda da cikin magabata yake nasiha yake cewa ya ma'asharar musulmi ya ku dandazo da taron musulmi ittaqullaha wattaquz zina ku ji tsoron Allah ku ji tsoron zina ku ji tsoron luwadi ku ji tsoron madugo wani abin da ya bani mamaki wata yarinya ta kira ni a waya duk maganar da muka yi da yarinya na yi rikodin yana kan wayata saboda gudun watakila za ka yi magana irin wannan wani sai ya ce kamar kasafi haka ne ko ba haka ba to mu ma yanzu mun zaman to jami'an tsaron kanmu to ya za mu dole sai muna bi muna sanin yadda za mu zauna da mutane yarinya sai ta kira ni tana kuka ta ce min mijinta ne ya aure ta akwai mata da ta zo ta samu amma sun rabu ashe matar wani local arrangement suka yi da mijin local arrangement din shine ita matar za ta dinga shigo da 'yan mata ko ƙawayenta ko 'ya'yan makota haka sai ta yi maɗugo da su idan ta yi maɗugo da su shi kuma mijin ya ta kira shi a waya sai zo shi kuma sai ya zina da su billahi lazi la ilaha illahuwa idan kina tunanin wai yanzu za a kama wancan da ƙarfi a mata to yanzu wani arrangement ne tsakanin mata da mijinta ita ta yarda shi ya yarda ta kira 'yan mata gidanta kan gadonta ta yi maɗigo da su ta tashi ta fita shi kuma ya shiga ya zina da su sannan sallame su fita billahi lazi yanzu magana tana kan wannan waya ta wata ce gabana to sai ya auro wannan a iya tunanin sa ya ɗauka ita ma haka take don ya ga alamun kafarfar san wani lokaci za a ga mutum kamar bahi da tarbiyya kamar wani gaugau ne haka yasa ba a hukunta mutum da yanayinsa ya danta wata gaugau hakan nan sai ya dauka ita ma kawai irin sa ne sai zai ya aure ta sai rikice faru tsakanin su da watan sai ya sake ta da ya zo sai yake nuna wa wannan yarinyar faga abin da suke da matarsa wanci da haka idan tana so su zauna to zo lahidi a yi wannan abu ta ce a ita kan wallahi tallahi bata isa ba tun da take a rayuwarta bata taba sanin wata yamata ba yar uwarta ko wani ɗa namiji ba za ta yi aure dan ta kare kanta daga masifa irin wannan kuma ta fada cikinta a gidan aure ba ta ce wallahi ba zai yiwu ba aka dinga rikici ta sai daina masa duk wata hidima ta rayuwa ba zai ba ta kudin cefane ba ba zai ba ta abinci ba idan ta ce ta je kitso ta ce ta je ta sha ta je ta yi kitso bashi naira ɗari wannan ba zai iya ɗauka ya bata ba saboda ta ki abin da yake so ta ce malam me abin yi ta yasa wani lokaci wallahi aka yi mana tambayar kafin ka bada amsa sai kanka ya tsara saboda ta ina ma tukuna za ka bullo me za ka ce wa mutum wannan fa ita ce al'ummar da muke rayuwa a cikin tafa yaya al'umma tana aikata wannan aikin kuke tsammanin masifu da cututtuka ba za su zo su baibaye mu gaba daya tsadar abinci da bala'i ba zai zo yi mana katutu ba ai allan ba kanin mu bane balantana mu tilasta ya mana abu da karfin tuwo ba zai yiwu ba wallahi duk wanda bai ba Allah ba to ya jira sakamakon Allah akan shi wannan abin da muke aikatawa da munafukan cikinmu masu rigar a musulunci amma da hali na jakuna da aladu waɗannan su ne suka ja wannan masufin a cikinmu labarbaru irin wannan wallahi idan za mu tsaya mu falle su a nan na rantse muku da Allah su kaɗai sun ishe mu lakta kar mu ja wata aya ko hadisi kuma ba ni nan da nake zaune a matsayina na malam ba idan ka ba wa kwamanda dama ina da abubuwan da zai iya faɗa na labarbarun abubuwan da ya sani in ka ba malam aminu dama haka in ka ba malam umar dama mutanen social media nan kuma nan inda za mu tara ɗaya kunku haka ne ko ba haka ba kun san wasu abubuwa da suke faruwa to maganin abin shine kawai a ji tsoron Allah amma wallahi in ba tsoron Allah muka ji ba to lamarin fa ba zai kai mu inda muke bukata ba malamai suka ce ku ji tsoron zina ya ku bayin Allah fa inna fihi sittu khisalin domin a cikin zina akwai wasu abubuwa guda shida salasatun fid dunya wa salasatun fil akhirah a cikin wannan fasikancin akwai masifa guda shida uku a duniya uku a lahira fa amma nati fid dunya masifar da ke cikin fasikanci irin wannan matsugo luwadi fyaɗe daga cikin abin da ke jawo fa zahabu baha'il wajibi, duk mutumin da yake wa yara fyaɗe zaki ga fuskarsa babu albarka kana kallon su zaka ga wani dalo gaji ina fata an fahimta ba la mahalla lahu min al-i'rab wa qasrul umuri daga cikin abin da Allah zai jarrabi mutum da shi shine karancin shekaru ba za ka jima a duniya ba in dai kai mazinaci ne in ma kuwa ka jima to za ka jima a lalace a tambaɗe wa dawamul faƙar daga cikin abin da Allah zai jarrabi mutum da shi akwai dawamul faƙar dawamuwar talauci talauci ku duba ku ga mazinaci ko ɗan luwaɗi ko ƴar maɗugo tana iya sayawa budurwarta ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allah daga faɗin abin ma babu wani bambara kai hakan wai budurwarta za ta iya saya masa wayan naira dubu talatin ko ya saya masa in namiji ne yake saduwa da namiji wayar dubu hamsin amma fa gidansa suna neman dera dubu ɗaya ɗari biyar a girka abinci wallah ba zai bayar ba haka ne ko ba haka ba wannan mata da za ta saya wa ƴar madugo ƴar uwarta wannan ba za ta iya jinyar mahaifiyarta tana asibiti a kwanta ba za ki gama ta ta ɗebi kuɗi mai yawa ta tafi gidan boka ko ta tafi ta bawa saurayinta ko kuma ta bawa abokiyar fasikancinta amma uwarta tana nan tana neman naira dubu biyar da za ta sayi magani tana da hawan jini wallahi ba za ta iya bata ba to shine malamai suka ce wa dawamul faqar za a samu dawwamuwar talauci ga duk mutumin da ya sa kansa a cikin wannan wa amma latifil akhirah amma bala'in da ke cikin lahira ku ga wanda duk ya zukun zuba kansa cikin wannan fa sukutullahi tabaraka wa ta'ala na farko dai akwai fushin Allah wa su'il hisabi da kuma mummunan hisabi wal azabi fin nari da kuma azaba a cikin wutar jahannam Allah zai fushi da ke, Allah zai na miki hisabi sannan kuma akwai azaba a cikin kabari mai muni yanzu ku duba masu luwaɗi ku duba tsawar da Allah ya dinga yi a cikin alkur'ani dangane da luwaɗi wannan shekawar na gaba ta uku da Allah maɗaukakin sarki ke cewa falon ma za a amurna ja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijjin manbut musawwamatan 'inda rabbi wa ma hiya min adh Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana cewa falamma ja'a na ja'alna 'aliha safilaha lokacin da al'amarinmu na azaba ya zo wa mutanen alalu sai muka sanya saman garin ya koma kasa ya koma sama wa amtarna alaihim hijaratan min sijjin Allah ya ce sai muka yi musu ruwan duwatsu na wuta ku duba azabar da aka yi waɗansan mutane amma yanzu har ƙungiyoyin luwaɗi ake da su har da symptoms suna da wasu alamu da za ka gane idan kana tafiya in kai in kai ɗan luwaɗi ne akwai wani alama da za ka gani a gurin ɗan luwaɗi ɗan uwanka za a gane cewa wannan memba ne kawai ka neme shi suna da alamu suna da alamu suna da kungiya suna mitin yadda ake zama a yi mitin a masallaci a tattauna akan yadda masallaci zai ci gaba da yadda za a samu alheri da yadda za a yi kaza haka suke zama su yi mitin na 'yan luwaɗi Allah kiyaye a cikin suratul shu'ara Allah subhanahu wata'ala ba mu labarin yadda Allah ya yi da mutanen alalu Allah ya ce kazzabat qaumu lutin mursalina mutanen annabi lut sun ƙaryata da manzanni in qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun lokacin da ɗan uwansu annabi lutu ya ce musu yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin yace ni fa manzo ne a gare ku amintacce daga Allah subhanahu wata'ala wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa ati'un ku bi duk abin da nazo muku da shi wa ma as'alukum alaihi min ajrin ni ba nazo in tambaye ku lada bane akan wa'azin da nake muku in ajriya illa ala rabbil alamin lada na a gurin Allah nake nema annabi lut yana masu wa'azi sai yace ata'atuna dhukurana min alamin yanzu ku rasa waɗanda za ku dinga wa sai maza daga cikin ƴan uwanku ata'tuna dhukurana min al'alam wa tadharuna ma khalaqa lakum ku kuna barin abinda ubangijinku ya halitta muku min azwajikum daga cikin matan annabi zuwa yace bal antum qaumun aduna ku dai yan ta'adda ne kawai a watan aya ma cewa ya haula ibanati hunna atharu lakum ga ƴaƴana mata ku zo in ba ku auren su Allahu akbar wa man lam Alillahu lahu nuran fama lahu min nuri duk mutumin da Allah bai bashi haske ba bashi da haske annabin Allah yana maka sayin yarsa yana cewa ka zo ka aura haka ne ko ba haka ba amma saboda shaidan yayi katutu a cikin kwakwalansu da zukatansu ina ha'ula ibanati hunna a lakum qalu sai suka ce wa annabi lu'u la illam tantahi ya lutu in fa baka daina wannan maganar ba baka daina mana wa'azin nan ba la takunanna min al mukhrajina za mu fitar da kai a garin nan za mu rarake ka za mu kore ka za mu maka taron dangi mu ma rubdugu wallahi sai ka bar garin nan qala annabi lu'u sai ya ce kenan ba matsala inni li amalikum min alkali. ni ina cikin wanda na tsana aikin ku nake fushi da aikin ku ba na da ku sai ce rabbi najini wa ahli mimma ya'malu Allah ka tsayratar da ni da ni da iyalina daga abin da waɗannan mutanen suke aikatawa Allah ya ce fa wa ahlihi sai muka tsayratar da shi shi da iyalansa ajma'ina gaba ɗayan su yace illa aduzan min al-ghabirin sai dai wannan dattijuwa matar shi ita tana daga cikin wanda aka halaka ku duba abin mamaki shi yasa kar kai mamaki matarka wallahi ka same ta tana inziniyar luwaɗi ko maɗugo a gidanka an sami irin wannan da yawa ba daga kanka aka fara ba annabu lutu a gidan shi matar shi ku duba annabin Allah ne manzan Allah ne amma matar shi ita take hada wayarin na luwaɗi a lokacin shi Allah ya ce illa ajuza sai wannan dattijuwa wannan mata ta annabu lutu ita kan minal ghabirin tana daga cikin wanda muka halaka su muka dumiyar da su Allah ya ce summa dammarnal akharina gaba ɗaya sauran muka rugurguza su inji Allah Allah ya ce wa amtarna alaihim mataran muka yi musu ruwan duwatsu na wuta Allah ya ce fasa a matsalul munzarina tir Allah wadare da ruwan da muka yi wa waɗannan mutane da aka yi wa gargaɗi suka yi jin gargaɗinmu a wata aya Allah ya ce wa lutan wa hukuman wa ilma ku tuna annabi lutu lokacin da muka bashi hukunci muka bashi ilimi wa najjaynahu min alqaryati allati kanat ta'malu alkhaba'ith muka tsayar da shi daga wannan alqarya wanda take aikata mummunan aiki kanat ta'malu alkhaba'ith Allah ya ce innahum kanu qauma sau'in fasiqina lalle mutane ne waɗanda suka zamanto mutanen banza fasikai wannan ya zo a cikin suratul anbiya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi yake cewa allahu man amala amala qaumi lutin ko man amila amala qaumi lutin Allah ya la'anci ya tsine albarka ga wanda yake aikata irin aikin mutanen lutu Allahu akbar sanda manzon Allah ya maimaita wannan sau uku allahu man amila amala qaumi lutin annabi sanda ya maimaita sau uku ya kuma faɗa a cikin wata ya yace man ya amalu bi amali qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ul bihi duk mutumin da kuka same shi yana aikata irin abinda mutanen lutu suke aikatawa yake da mu yi aikatawar da wanda ake aikatawar duk a kashe su gaba daya inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda haka shi yasa ma wasu malamai suka ce mutumin da aka same yana luwaɗi ba a bincikar yana da mata ko ba shi da mata a zina ne ake binciken wannan amma wanda ya luwaɗi annabi bai specifying ba bai keɓe ba bai ɗauki kawai indi aka same ka da wannan hukuncin kai ji annabi muhammad ya ce a kashe ka kawai shi ma wanda ake da hikihin dai ba tilasta shi aka yi ba to a yi da a kashe shi ma amma idan matsa masa ya kama shi da ƙarfi to nan kan shi ya kubuta shi kuma za a kashe shi ina fata ana fahimta Allah bai sassauta wa waɗannan mutane ba duk wani sassauci da kika sani Allah bai yi a kansu ba amma abin takaici za mu zo mu ji daga cikin asbabu intishari hadhihi al-masa'ib za mu zo mu ji cewa idan an kai ƙarar irin waɗannan abubuwan wanke mutanen nan ake ana sallama su na'am ayi hakuri za mu dan canja kasan insha Allah ibrahim wa salatu wa salamu ala rasulillah muhammadu bin abdullahi salatu wa salamu alaihi